mai a hadu a yaki dijjal to dujjal kuma mabiyarsa su ne yahudawa da shi yasa annabi isa zai sauko tare da musulmai a yaki yahudawa har muka ji jiya dutse ya ce ya musulmi ya mumini ka zo ga ba yahude ka zo ka kashe shi to wa'annan duk alamomi ne na tashin kiyama قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال An سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace an karbo daga Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah tsira da mishi Allah sabata gare shi yace la taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman ni'aluhum ash-sha'r ba za a tashi kiyama ba har sai kun yaki wa'ansu mutane wa'anda takalman su ake yi da gashi ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما وجوههم المجان المطرقة بزاعة tafi القيامة ba har sai kun yaki waɗansu mutane kusakensu saboda kauri da kewayo da ya yi sai ka ce a garkuwa ce da aka damfar aka ɗora wata akan wata. لأن الرواية تفسر الرواية الرواية التي سبقت كأن كالمجان المترسل قال سفيان وزاد فيه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية صغار الأعين رواية أبو الزناد دقى أعرج دقى أبو هريرة معنى الماجران أبو هريرة قد أبيون رواية أجيس سعيد بن المسيب حقكما آه، الأعرج al'a'raj shi kuma almajirin sa shine abu zinad amma sai ibn al-musayyib shi kuma almajirin sa shine al-imam az-zuhri dama sai ibn al-musayyib ne na abu huraira shi yasa to da yawa in afin yazo riwaya baya kiran sunan surikin sa to sai malamai suka ce gummal marasilu siwa sahaba laysat bi hujjatin ladal isaba illa marasila sa'id in Sabat la salu sanadin ba'da il-futtishat suka ce mursali hadisi mursali matukan ba mursali sahabi bane ba za a yi aiki da shi ba to amma mursilan a sa'id ibn al-musayyib da aka bi su baki ɗaya sai aka same su muttasilai ne to me yasa ake ɗauke sunan sahabi aka ce duk sa'an da kaga abu eh sa'id ibn al-musayyib ya kawo hadisi mursali in ka bincika sai ka ga sunan sirkin sa ne ya ɗauke baya sai ya kira shine wannan cikin ƙarin riwayan a'araj daga Abu Hurairah yace sigaral ayuni masu kananan idanuwa zulfal unufi masu gajerun hanci ka anna wujuhahum almajanul mutraqa ka ce husaken su garkuwa ce da aka dora wata akan wata babu man saffa ashabahu inda alhazimati wa nazala an dabbatihi wastansara yace babin da ke bayanin wanda ya tsaya ya tsaya ya jera sahabbansa suka yi sahu yayin da aka karya su a cikin yaki sa'an nan kuma shi mai shi ya sauka daga kan dabbarsa ya yi istinsar ya roki Allah nasara ya roki Allah Allah ya bada nasara yana nufin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء وسأله رجل أكنتم فررتم يا أبا عمارة يتي أنجي براء ونمتن يا تنبيت يتي يا أكي أبو عمارة كن قدر أنا دا أكي يا ياكن هنين قال لا والله يتي أأ ma walla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah tsira da mishi Allah tabbata a gare shi bai gudu ba walakinahu kharaja shubbanu ashabihi wa ya ce, sahabbai aka fita zuwa yaki da waɗanda suka ɗauki kayan yaki da waɗanda babu kayan yaki majiya karfi da raunana fussaran ba su tare da kayan yaki laisa bisilahin ba su ɗauki makamai ba fa'atau kauman rumatan sai suka zo suka hadu da waɗansu mutane da suka kware cikin harbi hawazina wa bani su ne hawazinawa da banu nasr su maharba ne sun kware cikin harbi ma ya kutu lahum sahmu duk sa'an da suka yi harbi da kibiya da wahala kaga kibansu ya faɗi banza sai ya samu abin da suke nufi farashaquhum rasqan sai suka yi musu ya ruwan bama bamai ma'ana makam suna ta harbin sahabbai suna ta harbin sahabbai ma ya kaduna una ba za su kuskure duk sa'an da suka harba ba a yin kuskure sai ya samu hadasi fa aqbalu rika ila nabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka ga matsalar ta yi kamar ta kai matuka wa'annan zinawa da banu nasirin sun samu sa'a a kansu sun yi harbi suna musu ruwan bama bamai sai suka sheko suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa ala baghlatihi albayda'i halin kasancewarsa yana kan alfadarar safara وابن abu أبو سفيان haris ibn abdul عبد المطلب يقود bihi دم بفر kuma. abu sufyan dan haris yana rike da ragaman alfadaran kolizan فنزل سيما زن الله صلى الله عليه وسلم يسوكا واستنصر ينمي نصر يروكي الله مدعوكة سركي ثم قال سألنا يتي أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب نيني النبي باقريا با كما نيني دم عبد المطلب ثم صف أصحابه سألنا يما صحبان تصفه a lokacin da yaki ya kai matuka yayyaki suka ko suka zo sai manzon Allah eh, in kai ne yanzu ma sai ka sa giya ta biyar dan ka gudu ko <laughs> to a lokacin manzon Allah ya sauka kan abar hawarsa dan abin ba na gudu bane da suka ga manzon Allah ya sauka sai kowa ya tsaya sa'annan manzon Allah ya roki Allah yayi addu'a ya roki Allah nasara sa'annan ya sake shirya wani tsahon sa'an nan yace anan annabiyyu la kadhib an ibn abdul muttalib sai na abubakar yace eh, lokacin da matsala ta kai dukkanmu sai muka je muka dare muka je bayan manzon Allah muka nemi kariya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don baya yiwa manzon Allah ya gudu har abada ko da a ce shi kadai zai saura sai an yi wannan yaki dan ne jagora duk wanda ya zo shi ya bi to in shi ya gudu fa to aka ake jagoranci ko babu du'a'i alal mushrikina bil hazimati wal zalzala yace babin da ke bayanin ayi ma mushrikai kafirai addu'a Allah ya karya su ayi musu addu'a kuma Allah ya girgiza kasa karkashin kafafunsu kada su samu tabbata ina ma'anan waɗannan kalmomi guda biyu ma'ana ai addu'a Allah karya su kada su samu hadin kai kada su samu su taru su farma musulmai ayi addu'a Allah ya girgiza kasa karkashin kafafunsu ma'ana kada diga digin su tabbata kada a bari kafafunsu su kama kasa kada a bari su samu su tabbata su cike wuri alabashin su zo su tikarcin su ma'ana wa'annan addu'o'i guda biyu kenan ayi musu addu'a Allah ya karya su ma'ana kada su samu taro su taru waje daya sa'an nan a yi musu addu'a Allah ya girgiza kasa karkashin kafafunsu ma'ana kada diga-digansu su tabbata a kan kasa ma'ana kada su samu wuri su shantake su makale su kafe har su yi karfi su taru karshe kwa ga sanadiyyar da yasa suke faman shigowa قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى wannan addu'a ta الله Allah tana da ma'ana yahudawa ba sa son a ce ba abin da suke so a ce kano musulmai suka fi karfi ko a anambra eh, eh, eh, arna suka fi karfi ba in aka ce kano musulmai suka fi karfi za a zauna lafiya duk arne ba zai iya daga hannunsa ba aka ce a anambra muskafirai suka fi karfi za a zauna lafiya ba wanda zai ce a'a me suke so so suke a rinka samun balas ana kusa da juna kowa na jijinawa yana ji sai kaga da'iman ana fitina ba za a zauna lafiya ba abin da suke قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال an karbo daga sayyidina aliyu Allah ya dada shi yace lamma kana yaumul ahzabi yayin ranan da aka yi yakin ahzab qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da miki Allah tabbata a gare shi yace mala Allahu buyutahum wa quburahum nara Allah ya cika gidajen kafirai da makabar da kushewansu da da kabarinsu Allah ya cika musu wuta shagaluna an salati wusta sun shagalar da mu ba mu samu sallar la'asar ba har sai da rana ta fadi hina gabati shamsu yayin da rana ta faɗi sun shagalar da musulmai an samu tashin hankali da ɓacin rai kwarai da gaske ana shirye-shirye har rana ta faɗi ba a yi sallallahu asar ba sai manzo Allah ce Allah kika gidajensu da kabarukansu da wuta saboda sun shagalar da mu ba mu yi sallan wuta ba sai aka ce malamai suka ce to me yasa ba a yi salatul khawf ba sai har rana ta faɗi sai aka ce wannan lokacin ba a wajabtar da salatul khawf ba قال حدثنا قبيفة قال حدثنا حدثنا سفيان عن عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت an karbo daga Abu Hurairata Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya kasance yana addu'a a cikin alkunuti bai ce da safe ba ko da azhar ko la'asar ko magarba ko isha yace yana addu'a a cikin alkunuti alkunuti din nan sallan asuba ce azhar ce la'asar magarba isha duk sa'an da aka dago daga raka'a ta karshe sai liman ya daga hannu duk abin da ya cimma musulmai tuwo a akushi wannan lokacin da ya ta fada ana amin ana amin ana amin har sai kaga Allah ya zo ya yi al'amari يدعو في القنوت ينا الدعاء عشان القنوت ما يكي فدا اللهم أنج سلمة بن هشام ألا تسير الدا سلمة بن هشام اللهم أنج الوليد بن الوليد ألا كثير الد وليد دن وليد اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة ألا كثير الد عياش دن أبي ربيعة اللهم أنج المستضعفين ألا كثير الد رونا نم مسلمي مرسى غاليه وإن باسد كرفي minal mu'uminina na daga mu'minai nan manzo Allah ya ci gaba da cewa Allahumma sujud was'ataka ala muzara Allah ka tsananta kamanka da azabanka ala kabila mudara Allahumma sinina kasini Yusuf Allah ka sauka musu da azaba da bala'i da tsadan kaya da tsadan ababen masarufi kaman shekaru bakwai da aka yi zamanin Annabi Yusuf قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول أنجي عبد الله بن أبي أوفى الله تعالى مسجدنا شوى دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من زم الله صلى الله عليه وسلم ياي الدعاء رانا أحزاب على المشركين مونا نن الدعاء أكم مشركي فقال سيتي Allahumma ya Allah madaukakin sarki munzilal kitabi mai saukar da littafi sari alhisabi mai saurin hisabi tawassuli kenan manzo Allah yake da ubangiji yana yabon Allah yana kirari yana tawassuli yace Allahumma ya Allah madaukakin sarki munzilal kitabi mai saukar da littafi sari alhisabi mai gaggawan hisabi Allahumma ahzim al-ahzaba Allah ka karya wancan gayyan tsiya Allahumma ahzimhum Allah ka karya su wa zalzilhum Allah ka girgiza kasa karkashin kafafunsu kada duga dukin su tabbata قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا جعفر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أمر بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال أن كربو عبد الله بن مسعود الله كرم سيدايتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة وترانا من زم الله تيرا دا أمينتين الله ثبت أغريشي يا كسنشي ينا صلى أورن كعبة يسامو إنوا ينا صلى فقال أبو جهل sai amru sai abu jahalin yace wa nasun min quraishi da waɗansu mutane lalatattu cikin dattawan quraishawa dattawan iska sai su ya faɗa suka tara gayyaciya wa nusirat jazurun binaniyati makka yace manzo Allah na sallah a wata unguwa an soke taguwa ko rakuma a can sai abu jahalin da waɗannan dattawan tsiya suka ce wane ne zai je unguwa kaza ya ɗauko mahaifa da tarosun rakumar da aka yanka a wajen ya zo muhammadu ya yi sujada ku ɗora a kansa wulakanci ya kai inda ya kai fa arsalu faja'u min salaha sai suka aika idin ba asa ashqaha fa arsalu ashqal sai suka aiki wanda ya fi kowa rashin arziki wurin Allah ya tashi maza a guje ya je ya ɗauko mahaifar rakuma da tarosan da ke tare da shi wa tarahuhu alaihi sai suka zo suka tsora kan manzon Allah yana cikin sujada فجاءت فاطمة أو أنشر رواية كيكيا عبد الله دم مسعود ينا كلو واني عبد الله دم مسعود بي إسبع أبو جهل سسن رنش يا باتي بي ya لي gida يشيكا nana Fatima tana دنا إركرما dan Abdullahi dan Mas'ud bai isa ba talaka ne cikin talakawan Makka wani wane Abdullahi dan Mas'ud ya bar Abu Jahalin ya sani sai ya koyi ya sheka ya je gida wurin Nana Fatima Nana Fatima ne kike